الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وزيادة بوس تبتك الله سبحانه وتعالى ليقدر صادور مدكو أولا يمشي نجومة شاهدو قوات رمضان شكرا نبقو تيار تريه قودة ثلاثين تقوص باين هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوا مدينة عند شين يمشي ce na tara ga watan shida shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara a wannan masallaci na masjid sahaba da ke unguwar sabuwar GRA nan cikin garin Bauchi idan za ku iya tunawa jiya matsaya ne karshen aya na 276 a cikin wannan sura da yau za mu tashi farkon aya na 277 ne Allah ya ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda sun kai imani suka aikata ayyuka na kwarai wa aqamus salata suka tsaida sallah wa atawuz zakata suka bada zakka lahum ajruhum suna da ladaddaki inda rabbihim daga wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan shine sharadi da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ma dukkan wanda wato yake yake son ya samu aminci a wurin Allahu subhanahu wa ta'ala tun daga kwanciyar kabarinsa har zuwa isansa kiyama wato ya tabbatar da cewa ya yi imani sannan ya yi aiki nagari lallai imani da aiki nagari su ne asasi wato na dukkan samun rabo a duniya da kuma samun rabo a kiyama aiki na gari daga ciki mafi girma akwai tsaye da sallah sai Allah ce wa aqamu salat suka tsaye da sallah idan an ce qiyamu salat ana nufin adadi hadi wajibati to ka bayar da sallan nan da wajibanta yadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni wa atawu zakata kuma suka ba da zakka wanda zakkan ya shafi zakka na tadawudi da kuma zakka na dole da kuma zakka na jiki lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan suna da lada an ambaci al ne wa wato ana nufin as-sawabu idan an ce al'ajir kaman kudin kodugo ne kamar yadda muka faɗa wato akan kira mai kodugo a ce mishi ajir sannan kuma abinda ake bayarwa na aikin kodugo a kira shi ujra to saboda haka sai aka ce lahum ajruhum wato kaman sun yi wani kodugo ne tsakaninsu da ubangiji zai biya su ba dan komai ba Allah ya amfani da wannan sai dan mutum ya samu tabbas za a biya shi kamar yadda in ya je aikin kodugo na karfi yana da tabbas tun da ya aikinsa za a biya shi to haka ne wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to tsakanin shi da ubangiji babu kokonto Allah zai ba shi ladan aikin da ya yi ala khawfun alaihim ba su da tsoro wato cikin abin da za su fuskanta wato na gaba gare su wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki game da abin da sun ka bari a bayan su al-imam ibn kasir yace su maqala ta'ala allin lil mu'minina bi rabbihim anan Allah madaukakin sarki yana yabon mu'minai ne wanda suka yi imani da ubangijinsu al-mutiqina amrahu wanda suke da'a wa Allah al-mu'addina shukrahu waɗanda suke ba da godiyar da ya dace tsakaninsu da ubangiji al da ila khalqihi wanda kuma suke kyautatawa mahalittun Allah wa fi iqamati salati wa ita'iz zakat wato su tsaida sallah kuma su bada da zakka wanda sallah ya shafi. gare su ne personally su kadai zakka kuma yana tafiya zuwa ga wajen mabukata mukbiran Allah na ba da labari amma a adda lahum min al-karamati na daga abin da ya tanadar musu na karamci wa annahum yawm al-qiyamati min at-tabi'ati aminuna kuma lallai a ranar kiyama wato suna daga cikin waɗanda suke za su yi tarayya da mutanen kwarai kuma suna cikin aminci saboda haka lallai sharaɗi ne na samun aminci a kiyama mutum ya imani ya yi aiki na kwarai ya kula da sallah ya bada zakka ma dama ya yi haka kar ya damu in mutuwa ta zo masa kawai ya tafi kar ya daga hankalinsa in ya je can yana cikin aminci tun daga kabarinsa har kiyama kada kuma ya damu da abin da zai bari na ƴaƴansa a bayansa Allah zai kula masa domin ya wato shiga abin da Allah ya ce masa yayi yayi to lallai kuwa ihfazillah yahfazka ihfazillah tajibu tujahaka in ka kiyaye dokokin Allah zai kiyaye ka kuma zai kiyaye maka abin da ka bari saboda haka lallai abin da yake akan mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkan lokuta na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم maɗaukakin sarki ya sake ce ya ayyuha allazina amanu ya ku da kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku kyale abinda ya rage na saura daga riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani fa in lam in ba yi haka ba fa azanu bi harbin min Allah ana baku sanarwa daga wajen Allah za ku yi yaki da shi wa rasuli bige wa in tumtum in ko kun tuba falakum a amwalikum abun da yake na uwar kuɗin nan naku ne la tazlimuna wa la tuzlamuna kada kuyi zalunci kuma kuma kada zalunci yaqulu ta'ala amira ibada almu'minina bi taqwahu Allah yana umurtan bayin sa mu'minai da su tsoronsa. tsoron sa na ajiyar lafin amma yi karribun ila sakfai yana hana su kada su je kusa da abin da zai sa Allah ya kushi da su wa yub'idahum baku kuma ya nisantar da su daga sa. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ay kafu ku ji tsoron waraqibuhu wato ku kiyaye Allah fi ma taf'aluna cikin abinda kuke aikatawa wazaru ma baqiya min riba ay utruku ma lakum ala nasi wato abin kuka yi yarjejeniya da mutane sai kuka ga abinda kuka yi yarjejeniya da su din nan na riba da aka muku wa'azi akwai sauran kudin ku da baku karba ba a wurin su amma wannan sauran kudin fa na riba ne to Allah ya ce ku bar musu bin nufi min ziyadati ala rusul amwali na ƙarin da kuke karba akan asalin uwar kuɗi ba da hadal inzari bayan wannan gargaɗi da aka mutu saboda haka duk wanda ya san ya kulla wani abu na riba tsakaninsa da wani mutum sai kuma gashi an wayi gari wato Allah ya ce ba daidai bane cin riba to wannan kuɗin sai ya bar ma in kuntum mu'minina amma fa in kun yi imani bima shara'a Allahu lakum min tahlilil bayt na abinda Allah ya shar'anta muku na halaccin ciniki wa tahrimur riba da kuma haramcin riba wa ghairi zalika wa hadha tahdidun shadidun wannan fa barazana ne mai tsanani wa wa'idun akid da kuma alkawarin azaba mai karfi liman istamarra ala ta'atir riba ga wanda ya doge kan aikin riba ba'da al-inzari bayan kuwa an masa gargadi قال ابن عباس ابن عباس يتي فأزلوا بحرب الله ينا باكو سنروا أي استيقنوا كسام تبس بحرب من الله ورسوله ذاكو يأتي إذا ألا لمن وأنه رضي الله عنه قال يقال يوم القيامة لآكل الربا لا أفدام من شر ربا خذ سلاحك للحرب أو كما كان منك فيا إلى الله ذاك هي ثم قرأ فإن لم تفعلوا إنكم هكذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم قال تعالى وإن تبتم إنكم كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي بأخذ الزيادة واتو kada ku yi zalunci wajen karban wato ƙari wala tuzlamuna bi wad'i ru'usil amwali wato ba za a zalunce ku ba a ce uwar kuɗin ma ku mayar a'a uwar kuɗi kan naku ballakum ma bazaltum min ghairi ziyadatin alayhi abinda duk kuka kuka samu na riba wanda ba ku yi ƙari akai ba babu komai wala na kasu minhu ko kuma tawaya daga gare shi wannan yana yin doni da cewa mutumin da biyu yake ta'amuli da riba sai kuma labari ya same shi cewa abinda ya ci na riban nan wato ai a yake ta'amuli da shi na riban nan haramun ne to abinda Allah madaukakin sarki ya daura masa a kansa shine ya dakatar da wannan mu'amala na riba abinda da yayi a baya kamar yadda jiya muka karanta ya gina gida da kuɗin riba ya yi kaza da kuɗin riba Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbi wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijin fantaha ya hanu daga wannan aikin riba falahu ma salaka abin da ya samu na baya ya nasa ne ba za a je a karba ba wa amruhu ila Allah sai a bayar da lamarinsa kuma wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda da yayi wannan abun abu sa jahilci ko bai san matsayinsa ba to a nan kuma wani ƙarin bayani shine yanzu kun yi mu'amala kai da wani sai kuma dama kana karɓan kuɗin riba kana bashi bashi ne sannan kuma yana baka wato ƙari akan abin da ka bashi na bashi ba ciniki kuka yi na kasuwanci ba ballantana ce ka nemi riba kai a'a bashi kake bashi sai ka bashi naira dubu goma amma in ya tashi dawowa zai dawo da dubu goma sha biyu saboda wato kana ganin cewa ka taimake shi ko ka agaza masa to a irin wannan yanayi sai ka zo ka ji cewa waɗannan dubu biyun da kake karba akan dubu goma nan bai halatta ba ne to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan dubu biyun ka da gyaran ka kar ka sake karɓa shine wa zaru ma bakiya mina riba wato ku kyale abinda ainihin wato ya rage na riba wanda kuka kulla wata mu'amala ta kasuwanci ko ta cinikayya tsakanin ku da wani mutum wannan kudin kar ku karba idan kuka ki kuka ci gaba da karba to ku shirya da ku yaki da Allah to kaga yaki da Allah ba zai yi ba ba wanda zai iya cin tsara ubangiji ya ce ya shirya ya daga makamin ya ce Allah ina shiri kaga wannan ko mala'ika ɗaya aka haɗa ka da shi zai iya gamawa da kai tsawa in ya maka kyakkyawa to sai ka mutu to ballantana kuma ubangiji da kansa ya ce zai yaƙi da kai to ka ga lamarin fa yayi girma abin ya sa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina tsarin wato musulunci da kuma tsarin rayuwa ne a bisa adalci wato baya son wani ya zalunci wani sai yasa ka'ida ce ta musulunci la darara wala dirar babu cuta babu cutarwa sai yasa za ku ga ayar ta kare da haka la tazlimuna wala tuzlamu kakka cuta ka a cuce ka wato kakka yi zalunci kuma kai kar a zalunce wannan shine tsari da musulunci ke tafiya a kullum yana so ya saka abubuwa a yadda suka dace sannan kuma mutane su rayu ba tare da waɗansu su cuci wasu ko waɗansu su zalunci wasu ba amma a cikin ta'amuli na interest da riba to akwai cuta a ciki lallai akan cuci ɗan adam mutum ne in ka bashi bashi shi bashi ai bukata ce mutum yakan zo ne da damuwa kamar mutum ne ya zo ya ce ya zo neman taimako ka taimaka masa da kuɗi dan ga abin da yake so yayi to sai ka bashi kaga ka taimake shi da ka bashi wannan kuɗin a matsayin ababin taimako to sai kuma daga baya kai ma da ka shiga wani damuwa ya kasafi ce ka ce ya baka kuɗin da ka taɓa bashi a matsayin kuma kai ka bashi taimako ne ba wai ka bashi bashi ba to kaga yanzu sai ka zo ka samu ba da wannan kuɗi kaga yanzu kana nema ka cutar da shi akan abin da ka bashi a asali taimako ka bashi fi sabilillah to haka ne mutumin da ya zo neman cin bashi kaga mutum ya zo cin bashi dole ne ta kama shi to kuma sai ka bashi bashi kuma ka ƙara masa ruwa a kai kaga yanzu wannan kaman baka taimake shi ba domin yanzu da wanne ne zai ji damuwan gabansa zai je warwarewa ko kuɗin ka da zai biya ka ko kuma ƙarin da kai kuma ka ɗora masa a kai wanda shi kuma babu gaira ba dalili to kuma irin interest da ake amfani da shi a bankuna shi ba wai yakan tsaya ne an yanka ma cewa an ka karɓi dubu goma dubu sha biyu da ka bayar ba a'a shi gwargwadon yanda ya daɗe ne gwargwadon kuma yanda zai rinka karuwa so naka kana biya kuma shi na gaba gaba kana ƙara biya yana ƙara gaba saboda haka in ba ka masa ɗiban karan mahaukaciya ka kai kuɗin gaba ɗaya ba to ba ran da ku rabu saboda haka sai ga mutum ya ci bashin banki shi kenan yanda ka san ya ci barun harami haka zai zama kullum a cikin damuwa <laughs> saboda haka ka ko sun ce sun ga kulliya tana karewa to ta ci barun harami to haka ne sai ka ga mutum ya shiga damuwa shi kenan kullum a dame kullum yana karban albashi kullum ana deducting din abin da ya karba kullum kuma kudin can baya raguwa shi ya karbi dubu ɗari biyar kudin nan sai ya ka ya tafi ɗari bakwai sai ka ji kudin nan ya tafi ɗari takwas ya zo ya biya ɗari biyar ɗin yanzu ga wani sabon ɗari uku wanda bai san da shi kuma a cikin albashinsa ne kuma ba yadda zai zai yi rayuwa dole zai ci abinci zai kai matarsa asibiti zai yi kaza zai yi kaza wa'inda kuma yana ci gaba da cin bashi ne a hannun mutane can kuma banki suna ci gaba da karba kuma suna kara loda masa kaga wannan ba tausayi a ciki to saboda haka sai sa musulunci ya haramta wannan saboda rashin tausayawa ko da kana ganin an biya ma bukata a daidai lokacin da kake so amma an saka kuma a damuwar da ya fi wannan bukata saboda haka sai sa mu'amala ta riba wato musulunci ya yi fada da ita sosai saboda lokacin da musulunci ya zo ya samu asalin wato suna wannan mu'amalan masu kuɗi su ne suke zaune akan talakawa suke abin da suka ga dama saboda haka in ka zo da damuwa sai ce to gashi din shekara za ka ba da rubinsa sai ka ce ka yarda nan sai su baka wannan abin nan saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya haramta riba ya yi faɗa a kai kuma ya yi barazana mai karfi na cewa duk wanda ya zama yana ta'amuli da riba to lallai fa shi da ubangiji wato babu mai raba su saboda haka lallai ne mu'amala ta riba wajibi ne a ɗauki dukkan matakai yadda za a iya ɗauka wajen ganin an kawar da shi ko an rage kaso mafi girma wanda za mu ga dukkan bankunan mu wato suna amali da riba na kai tsaye ba wani ba wani kokonto a cikinsa sa dukkan abu ne kawai da za a yi inda ya shafi irin waɗannan mu'amala na na kasuwa ko na bashi ko na kaza da sauransu za ga ana yin sa ne tsantsa wato akan riba wanda babu wani kokonto a ciki to dagewa ga al'ummar musulmi su sassamar da bankuna na musulunci waɗanda suke zai zama wato ba sa yin wannan mu'amala na riban dole su wajibin su ne ba kuma lallai sai gwamnati ba gwamnati ne ba nan da za ta yi domin ita gwamnati ba gwamnati da wannan ita damuwanta kawai kuɗi tattalin arziki ya samu ya ji kenan a samu kuɗi a raba a tabbatar da ana biyan albashi ita iya damuwanta kenan sai waɗansu ayyuka su waye suke kawo kuɗin taya ake samu wannan ba ajandar ta bane to amma ku ɗaiɗaiku Kuwa a matsayin ku na musulmi wa'anda suke da hali suke da kuɗi da za su iya insha'in irin waɗannan bankuna a yanzu bankuna da dama da muke da su ko ma ka ce majoratin da ba bankunan gwamnati ne bankuna ne private na masu kuɗi ne kawai to amma waɗanda su sun yadda za su rinka cin wannan riban wannan internet din za su ci ko ko ma waye za su ci musamman da haka suka ajiye maƙudan kuɗaɗen su aka kafa waɗannan bankuna kowace banki jarinta sai ya kai biliyan 25 to kaga wannan ba kananan masu kuɗi ne. ire-iren mun taru a masallaci duk ko da a bada mu ne da kuɗaɗen mu kan mu duka ba wannan ba za mu iya da banki ɗaya mai rai ba dole sai an samu masu kuɗi a cikin mu to so su ko masu kuɗin ba su rika gane wannan ba za su ga to yaushe za su samu kuɗi in aka zo aka bankin musulunci aka ce ba wannan interest din a za su samu kuɗi ha shi kuɗi fa Allah madaukakin sarki ke ba da shi kuma Allah madaukakin sarki yakan iya baka kuɗi mai kaɗan ba mai yawa ba idan ya sa maka albarka a ciki sai ya yi aikin da mai yawa su yi ai da yawa muna ganin mutum yakan je ya samo kuɗin ya zo ya tara su yana dara yana dara sai su kare kuma ka tambaye shi me yayi shi ma bai sai bayani wani kuɗin kuma sai zo ba mai yawa ba sai ga Allah mishi albarka yayi kaza yayi alheri yayi kaza yayi kaza duk abin da yazo sai ka ji a ce wannan abu fa da kuɗin da na samu na kaza na yi shi wannan abu yana iya nuna wasu abubuwan da yayi da kuɗin wancan da yawan kuma bai isa ya ce me yayi da shi ba saboda babu albarka cikin su Allah ya zare saboda haka sai su watse kamar takardu ba zai san me yayi da shi ba to dukiya da rayuwa da shekaru duk waɗannan albarka ake neman su ba tarin yawan su idan suka yi yawa ba su da albarka ba abin da za ka yi sai dai ka zo ka tafi ka wuce a manta ma da kai amma wanda rayuwarsa ta yi albarka sai shekara arba'in a cikin mutane amma sai a shekara sama da dubu ana ambatan ana ta magana a kanta saboda wani acibin da ya yi a cikin rayuwarsa mai amfani wani abin da ya yi wa al'umma ko ya wa addini ko ya kaza sai ka ga an kasa mantawa da shi saboda rayuwarsa ta yi albarka saboda haka albarka ake nema ba wai tarinsa ba tarinsa ba yi da albarka ba yin wani amfani saboda haka lallai ne duk wasu hanyoyi da za mu bi a wajen mu'amalolin na yau da gobe kamfanoni da za mu buɗe wasu abubuwa da za a yi na insurance da sauransu irin waɗannan abubuwa duka a tsarin bature wato ana gina su ne akan interest kai tsaye to amma al'ummar musulmi za su iya yin nasu wanda kuma za su samu samu riba tunda abubuwa ne na mu'amala ta kasuwanci ko ta kulla wata yarjejeniya ko ta kaza duk abinda za ka yi ɗawainiya ko za ku yi cinikayya sai da ba, musulunci bai hana ka ba ko nawa za ka samu na riba ba ruwan musulunci kai dai mai saya ya yadda kai ma ka yadda ku yi yarjejeniya shikenan iyaka kawai musulunci ya kalli cewa baka tausaya ba wajen yin abu kaza amma idan ka samu mai cikakken kuɗi wanda ya zo ya saya maka shi ya baka riba dogulin akan abin da ka saya ba ruwan musulunci da wannan kuɗin ka ne shi haka ya ga ya yadda ya saya shi kenan ba wani kaci riba ba wani dalilin da za a zo a tuhume ka a kai to amma kai kalan kuwa kai wayo ka ci wani kuɗi kaga Allah madaukakin sarki ba za ka mishi wayo in ma kai wayo ma mutane a duniya Allah za ka masa wayo duk yanda kai in ka ci haramun ya san cewa ka ci in ka ci abin da ba za ka ba ya san cewa ka ci to amma lallai abin da ake bukata shine a yadda muke ciki a wannan rayuwa ta mu ko shakka babu akwai bukatan wato a samu himma na ɗaukan matakai akan irin waɗannan abubuwa duk da mun san cewa mu kan yanzu a babu lalura ba yadda damu tunda da babu da bankunan musulunci banki ɗaya muke da shi ja'in wanda ita din marar rafe ne ne take ke ana nan ne ana ta ma da ita duk cewa ana sa tsammanin waɗansu bankunan za su sake fitowa amma dole ita sai an ga gudun ruwanta kuma sai an ga irin tsayuwarta abinda take yi wato ta tsayu kan tsari na musuluncin hakika domin ita ma fa tunda kuɗi take nema in ta lalle ta gaba za ta samu kuɗin nan ba to ƙarshe ita ma zai ta narke ta zama irin waɗancan haka ne abubuwan ai akwai kasashe da dama da aka yi bankunan musulunci amma ba su sosai ba sai su koma kuma su koma suna mu'amala na riba kamar yadda sauran bankunan suke yi saboda suna neman su rayu kuma al'umma ita kuma ta riga ta sakance ita kawai na banza ta fi so ta rinka ci to kaga a wurin interest ne ake samun na banza mai yawa je ka ajiye dan dubun ka ɗari bayan sati biyu ko sati uku ka ya zama ɗari da hamsin kaga wannan ai da gudu mutum ba Allah yake tsoro ba zai je kwashi hamsin din yayi damuwan gaban saboda haka haka har hannayen jari da ake sayarwa wato ake mu'amala da su zalibin su ana sanya wato riba a cikin su saboda dole ne dai al'ummar musulmi wato ta ɗauki makanta mataki tun daga irin abin nan mai sunansa irin small skills da ake yi waɗansu abubuwa na kasuwanci ƙanana da ake yi zama ana iya jurewa ana tafiya akan tsari na shari'a akai a tashi da shi a haka har wato abin ya haɓaka amma idan ya zama har na ƙasan ma ba a iya yi to ko shakka babu na saman zai ba mutane matuƙar wahala sannan kuma al'umma wani lokaci wato suna da ƙarancin wafa'i idan mutum ya zo ya zai yi mu'amala da sunan tsakani da Allah wanda yake zai ɗan riba ne kaɗan su kuma sai su zo su masa rashin kirki su karɓi kayansa su tafi kuma ba za su dawo masa da shi ba wanda in ba a irin wancan tsarin ba to sai kaga kuma shi sai dai ya rufe shagon ko ya rufe wannan kasuwancin ko ya rufe kamfanin ba za ta yi ba duka dai muna da matsaloli musamman a babin cinikayya wannan babin cinikayya babi ne mai faɗi kitabul buyu a kowane littafin bikihu akwai shi littafin hadisi akwai shi kuma babuka ne daban-daban daban-daban ba za su gaza guda goma sha uku ba na mu'amala na kasuwa ba sai ka ga ɗan kasuwa zama hamshaki bai san babu ko ɗaya ba ya gama ƙasa duk sunan ma mai ko ina an kace yanzu ka san babi ɗaya a kitabul buyu'a zai ce me ma a sunan wani kamfani ne ko me shi mai ma san shi to kaga wannan ya zai yi ya mu'amalanci wannan abu sa tsari da musulunci ya faɗa ba zai yi ba saboda haka lallai ne muna da aiki Allah mu ɗauki sarki ya samu dace wa in kana zu usrati wa in kana zu usratin sanadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum kuntum ta'lamun wa in idan wanda aka samu ya ci bashi yana cikin tsanani fa nadratun mai sara, wannan a saurara masa har zuwa lokacin da zai samu wa an tasaddaqu ku bar masa ma in kun ga bashi ya karye masa a khairul lakum shi ya kuma ku alheri in kun kuntum ta'lamun in kun kasance masu sani أي وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة يأمر تعالى بالصبر على المؤسر ألا ينتهي أيها قريني لما دوان لكي سكن تنني الذي لا يجد وفاء وانا بسامع من الذي بياباشي فقال وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول وكما رد أهل مثلا الجاهلية سكيبا يقول أهلهم لمدينه سيئا سيئا وان لكي من باشي إذا هل عليه الدين wato idan bashin nan ta shekara in ma an taƙaliya ko ka biya wa in ma an turbi ko ta ƙaru an gane ko wannan haka musulunci zai samu jahiliya haka suke yi in sun baka bashi to dama zai gaya maka in ta shekara ko ka biya ko kuma fa za ta tashi daga inda take ta je gaba summa yandabu ila ila alwad'i an to kaga da musulunci yazo sai ce duk wanda ke cikin tsanani in ya gagara biya zuwa wani lokacin da kuka yi wa'adi to ya sake zuwa ya nemi ƙarin lokaci yanzu ya ce maka wani eh to wallahi kuɗin nan ban samu ba saboda ga halin da nake ciki ga kaza kaza a ƙara min zuwa wata biyu nan gaba sai Allah ya ce to kai kuma kai hakuri ka kara masa in kana da usratun fa nazaratun kaga wato musulunci akwai tausayi wato a tausaya ma wannan mutumin da yake cikin halin kakani kai a daga mishi zuwa wani lokaci sai Allah ma ya kare ya ce kai ka bar masa ma kudin aiki ne abin da yafi alheri wato summa yandahu ila alwada'i an yace a daga mishi kafa wato waya idu ala zalikal khaira was sawabal jazil Allah ya ce yayi alkawari ga dukkan wanda ya daga kafa zai bashi lada da kuma ainihin wato alheri mai yawa sai Allah ce wa anta saddaqu khairul lakum ku bar masa kudin nan ma ai ya fi muku alheri in kuntum ta'lamu ai wa in tatruku ra'asal mali bil kulliya in kun bar masa kudin nan gaba daya wa tad'uhu anil madini kuka daga kafa akan wanda ake bin sa bashi to wannan shine ya fi muku alheri wa qad waradat al ahadith min turqin muta'addida an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi zalika an samu hadisai ta hanyoyi masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam عن بريدة قال سمعت النبي يقول من أنذر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة duk wanda ya daga kafa ma wanda ke cikin tsanani to lallai a kowace rana na adadin da ya kara masa ana rubuta masa yayi sadaka wato in yace na daga maka nan zuwa wata biyu to kowane rana sai an rubuta masa sadaka da ya yi ma wannan mutum sun makala kala <clears throat> sun masamituhu ya kul sa'an nan naji shi na cewa man an zara zar mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlahu sadaka. wato kowane rana za a bashi kwatan kwacin abin da ya yi na ragi din nan ko na daga mishi kafa wato za a rubuta mishi sadaka Samitu ka ya rasulullahi ta Kulu. ya ce manzon Allah naji kana cewa man an zara mu mu'siran wanda ya daga kafa ma wanda ke cikin tsanani fara bi بكل يوم مثله صدقه ثم سمعت تقول من انذر مؤسرا فله بكل يوم مثله na ji kace za a bashi kwatankwacin abin da ya daga kafa na lada a wani wuri kace za a rufanya kala da bi kulli yawmin misluhu sadaka qabla an ya ad-dayn fa idha halla ad-dayn fa anzarahu falahu bi kulli yawmin misluhu sadaka annabi yace ai a kowane rana in ka ba ma mutum bashi to kullum da kullum da kace sai karshen wata zai biya to tun daga ran da ka bashi wannan ana rubuta maka kullum kayi sadaka gare shi har ran da ƙarshen wata zai to idan karshen wata kuma ya zo ya zo a sake masa hakuri sai wani karshen wata kuma kai ka yadda to da a koma baka lada biyu ne a maimakon lada ɗaya da kafin bashi ya yi lapsin saboda haka sai a rika bayarwa so biyu so biyu lada biyu lada biyu وعن أبي قتادة الحارس بن ربعي الأنصاري كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيكتبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل الخذيرة فناداه فقال يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني مسلم وليس عندي شيء قال الله إنك مسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة وأن حديث أبي قتادة الحارس ابن ربيع الله يقرأ مشير قال له دين على رجل ينام ونمتم باش wa kana ya atihi ya taqadahu sai yana zuwa mishi kullun yana neman ya biya shi bashi fa yaqtabi minhu shi ko wanda ake yin sa bashi sai ya koya saboda baya so su hadu da shi fa ta zata yawmi wataran kuwa sai ya zo fa karaja sabiyun wani dan yaro ya fito fa sa'alahu anhu ce babanka na gida kana na'am yace na nan kuwa fil baiti ka san yaro baya karya yace yana nan ya akulu kadiratan wato yana nan yana cin wata dan abin nan wani ganyen wani ganyen itace fanada sai ya leka ta cikin gidan yayi kiran yace wa na fito faqala ya fulanin ukhruj yace fito na san kana gida faqad ukhbirtu annaka hakuna an ce mun kana cikin gida ba inda dai fakara da ilai sai gashi فقال يتي ما يبي ما يغيبك عني ميسا كتي بويام فقال اني مؤسر يتي والله باني دا ابن دم بيان وليس عندي شيء باب كومي ولينا قال الله انك مسلم da karanta da Allah baka da shi kala na'am yace wallahi bani da shi fa baka abu kata Wanne ya bada wannan bashi sai ya sa kuka summa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah na cewa man nafasa an garibi dukkan wanda ya daga kafa ga wanda ke bin sa bashi bashi aw maha anu ko ya yafe masa bashi kana fi zillil arshi al qiyamah yana karkashin inuwan al'arshi a ranar kiyama ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala kana rajulun yudayinu an nas fa kana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la Allah an yatajawaza anhu wani mutum na ba wa mutane bashi idan wata ya zo ko lokaci ya sai zo ya karba amma yakan ce ma yaronsa da ke yawo wajen karban bashi in ka je ka samu wani na cikin halin kakani kai ka kyale shi a bar masa kuɗin babu komai ta iya yiwa mu ma Allah ya kyale mu duk da kurakuran mu qala falaki Allah fa tajawaza an wannan ya haɗu da Allah Allah ya ce duk ya yafe masa kurakuran وعن حذيفة أن رجلا أتي به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير فقال له ثلاثا وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على المؤسر وأنزر المؤسر فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا أن أبدي فغفر له ya ce wani mutum an zo da shi gaban Allah a ranar kiyama Allah ya ce menene ka aikata a duniya na aikin alheri sai mutumin nan ya ce ni kan ban san wani abin da na yi na alheri ba Allah ya tambaye shi ya faɗi hakan so uku a na uku sai ya ce amma dai ka bani wani falala na dukiya ni ko ina kasuwanci da mutane kuma ina sassauta ma wanda ke cikin tsanani kuma wato fa kuntu uyassiru Alal al ina sassauta ma mai hali ma wa unziru al-musira wanda ku kuma ke cikin tsanani kama kan daga mishi kafa sai Allah ya ce nahnu aula bi zalika mu ne muka fi cancanta mu yi haka ba kai ba wato mu muka fi cancanta mu daga kafa ma mai laifi saboda haka tajawazu an abdi ku fita hanyarsa fa gafara lahu sai Allah ya gafarta wa akhraja muslim fi sahihi min hadith abbad ibn al-walid ibn ubadah bin خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا وكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه دمامة من سهر وعلى أبي اليسر بردة ومآثري وعلى غلامه بردة ومآثري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل قال لي على فلان بن فلان الرامي مال فأتيت أعلم فسلمت فقلت أثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت والله مقصرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله ثم قال فأتى بسفيفته فمحاها بيدي ثم قال فإن وجدت قضاء فقد وإلا فأنت فيهم فأشهد بصر عيني هاتين ووضع أصبعين أصبعين على عيني وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنذر مؤسرا أو wada anhu azallahu Allah fi zillihi yawma la Muslim ya fidda hadisi daga sahabi Ubadat ibn al-Walid dan Ubadat ibn Samit Allah ya yarda da su ce faras wata rana na fita ana wa abini da babana na tulubul ilma muna neman ilimi fi hadal hayy a wani yanki min al da cikin garin mutanen Madina kabla an yi huluku kafin ma garin ta zama kufayi fa a awwala mallaki na abul yusuf wanda muka fara haduwa da shi shine abul yusuf sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abokin manzon Allah wa ma'ahu gulamun laku a tare da shi akwai wani yaronsa ma'ahu dimamatu min suhuf akwai tarin takardu a tare da shi wa ala abul yusuf burdatun wa ma'afari shi ko abul yusuf ya sanya wani mayafi da tufafin mu'afari wa ala gulamihi burdatun wa mu'afari shi ma yaronsa ya sanya wata mayafi da wata tufafin mu'afari fa qala lahu abi babana yace da shi ya ammu ya kai bafa inni ara fi wajhika safa'atan min galibi ina ganin fuskar ka yana turbike ka daura fuska me ya faru qala ajal yace wallahi raina ne ya baci kana li ala fulan ibn fulan arami malu wani wane din nan wane dan wane maharbi din nan ina bin shi kuɗi ne fa ataitu ahlahu na tafi gidansa fa sallam nai sallama fa qultu lati asamma huwa yana nan kuwa qalu lati suka ce bai fakaraja alayya ibn lahu jabrun wani yaron sa ya fito mini dan karami fa qultu aina abuka nace ina babanka qala sami a sautaka yace ai babana ya ji muryar ka ne fa da kana arika ta mun ya shiga kasan gadon ma fa qultu nace da shi ukhruj ilayya shine na ka gida nace fito qad alimtu aina anta na san inda ka buya raja ya fito fa qultu nace ma hamalaka ala aniktabata mini me yasa kake buya min qala ana wallahi uhaddithuka dan gaya maka magana thumma la akzibuka ba zan yi maka ƙarya ba tu wallahi an uhaddithuka na ji tsoron kar na fito ne in ka tambaye ni game da kuɗin nan fa akzibuka maka ƙarya aw a'iduka ko maka alƙawari fa uklifuka in saba maka wa kunta sahiba rasulillah kuma kai abokin manzon Allah bai kamata in maka magana in yi ƙarya ko kuma in yi maka alƙawari in saba wa kuntu wallahi mu'siran ni din nan bani da shi ne قال فقلت يتي دني الله كارنت إلى الله قلت الله نتي نارن إلى الله يتي كارنت إلى الله يتي نارن إلى ثم قال يتي فأتى بصحيفتي يتي كاو تكدن نكي بين سباش أكل ود إتفما حاها بيده يقول هانوسا ثم قال يتي فإن وجدت قضاء فقدين إن كسام كبيان وإلا فأنت فيهن ثم كسام بنا برمك فأشهد بصر عيني هاتين wa a usba'aini ala a wa sami'u wa sam'u uznayya hatan yace idanuwa na sun ganshi wato ainihin hannuwa na abin nan kunnuwa na sun ji wa wa'ahu qalbi hada kuma abin nan zuciya na ta kiyaye abin da ya faɗa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace naji na gani manzon Allah ya faɗa ya ce man anzara usira wanda ya sassauta ma wanda ke cikin tsanani aw a an ko ya daga mishi bashin sa azallahu Allah fi dhillihi yawma la zilla illa Allah zai sanya shi karkashin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai saboda haka Allah maɗaukakin sarki wato a nan sai ya ƙara bayani wato akan abin da ya shafi wato al'amari na bashi lallai al'amari na bashi al'amari ne babba sai sa za mu ga malikiya su sun yi sauƙi ga zuwa sallar jam'i ga wanda ake bin su bashi duk wanda ake bin su bashi ya san in ya fita dai haɗu da masu bin sa to rika sallah a gida shi da matar saboda bashi babu daɗi jama'a in aka ce ana bin ka bashi wallahi kakan shiga damuwa dan bashin da yanzu zaka ci na abincin gidanka kawai wata na yi wannan ya bugun ma waya giririn mm-hmm. na ji an ce sun sauka ki sun iso wallahi sai ka ji kada wannan ya kira ka baka gama da wannan ya ce kaza wannan sai ga duk ka shiga da kafin kuɗin ka fara lissafin to na ba mu wannan to ni ne zan tashi da shi yanzu ya za a yi ka rinka lissafin. lissafa so da ka bashi babu daɗi in ka ga mutum ya ci bashi to wallahi dole ne ta kama shi آية تقرأ واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman ku ji tsoron wata yini kuna fihi ila Allah da za a mai da ku zuwa ga Allah summa fa kullu nafsin ma sa'an sa'annan za a cika mu kowace rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamuna kuma wallahi ba a zalunta su komai a ciki sun maƙala ta'ala ya izu ibadaku Allah yana wa'azi wa bayinsa wa yuzakkiruku yana tunatar da su zawalar duniya gushewan duniya wafana a mafiya min al'amwali duk abin da suka tara na dukiya ma zai kare wa gairi hada watanta wa itiyanil akhirah kuma lahira za ta war ruju' ila Allah ta'ala ilayhi ta'ala kuma mutane za su koma wajen Allah wa muhasabatihi ta'ala khalqahu kuma Allah zai hisabi mu mutane mahalittunsa alama amilu aka abin da suka aikata wa mujawazatihi iyyahum bima kasabu kuma Allah zai sa kai kayya kowa da abin da ya aikata min khairin wa sharrin na alheri ko sharri wa yuhazziruhum uqubatahu saboda haka Allah yake tsoratar da su azabarsa yace ce yawman ku duk tsoron wata yini turja'una fihi ila Allah za a mayar da ku wajen Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za a cika mata abinda ta aikata ba za a zalunce ta komai ba وقد ana أن هذه akiru آخر آية نزلت من القرآن الأبيض. أنا رويت cewa wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka cikin alqur'ani an abdullah bin abbas qal akhiru shay'in nazala min alqur'ani ayan karshe da ta sauka alqur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila allah ku ji tsoron ranar da da koma zuwa ga Allah a cikin ta summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a cika ma kowace rai abinda ta aikata na aiki wallahi ba za a zalunci kowa ba daga cikin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace tunda muka ibo waɗannan ayoyin da suke magana akan riba wanda aya ta farko Ko ita ce ayan da muka ɗauko magana a kanta da take magana allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas muna da abubuwa guda biyu da muka ce za mu tattauna a kansu na farko abin da ya shafi wato shigan aljani jikin mutum wanda mun fara tattaunawa a ranar sai muka ce to za mu bari sai mun gama waɗannan ayoyi a baki ɗaya sai mu yi magana a kan sa gwargwadon abin da malamai na musulunci suka faɗa saboda matsala ce da take da alaƙa da aƙida gwargwadon hali wanda bai kamata a ƙale ta haka kawai ba a bar masu wasa su yi wasa da ita su faɗi abin da ransu ya ga dama a kanta wanda zai iya yiwuwa wato ya shafi al'amarin su wato ya shafi al'amarin aƙidan mutane malaman sunna a cikin littattafan aƙida sun tattauna akan wannan mas'ala wanda kuma suka tabbatar da cewa wato mas'ala ce da za ta iya taɓa bangarori wato na aƙida kamar yadda ɗaya daga cikin malaman aƙida al-imam abubakar ismaili wanda ya rasu a shekara na ɗari uku da saba'in da ɗaya a cikin wata littafin sa itiqadu a immatul hadisi wato aƙidan malaman hadisi a shafinsa na saba'in da bakwai zuwa na saba'in da takwas ya yi magana akan wannan matsala haka al-imam abul hasan al wanda ya mutu shekara na ɗari uku da ashirin da hudu a cikin littafin al an usulul diyana haka nan malamai sun tattauna kamar a sheikh siddiq hassan khan wato wanda ya rasu a shekara na 1307 a cikin littafin shi fatu samar fi a ahlul afa duka sun yi magana akan abin da ya shafi shigan aljanu wato jikin wato yan adam waɗanda suke musun wannan matsala to galibin su ɗan mu'tazila ne to mu'tazilawa su ne aka same su suna da inkari musamman ma wato su zama shikari a cikin tafsiransu amma lallai malamai na sunna wato sun tabbatar da cewa da kuma har likitoci kamar yadda in kun lura mun yi magana ibn al-qayyim a wurin tafsirin kan cewa ibn al-qayyim al-jawzi wato yayi wata magana a lokacin da ya zo fassara wato abin nan a cikin littafin shi zanul ma'ad yake cewa ita cutan farfadiya kala ne. akwai wanda take zuwa saboda wata cuta da ta samu mutum wato na san san karewan abin nan gabansa ko na samun matsala game da kwakwalwansa zama yana faɗi yana shiɗe yace akwai kuma wanda take zuwa wato wanda yake daga shafan aljanu yace wanda yake zuwa na daga ainihin wato sarkafewan gaɓoɓin mutum ko kuma taɓuwar kwakwalwarsa ya ce wannan likitoci na yau da gobe suna iya maganin su ya ce amma wanda yake zuwa ta hanyar wato bugewan aljanu to lallai likitoci ba sa iya wato maganin wannan wannan ya sa malaman musulunci a ƙarƙashin wato wannan aya wadda take ita ce umda wato akan wannan matsala ayar da muka karanta wajen tafsirin malamai suka fassara ko suka yi maganganu masu yawa akan fassaran wato wannan aya wanda galibinsu musamman fitattu a cikin malaman tafsirin wato sun tafi wajen tabbatar da cewa ayan nan kai tsaye tana yin wannan maganar ne sannan kuma akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wanda ke tabbatar da cewa lallai wato wannan ayan tana magana ne akan shigan wato ainihin aljanu jikin ainihin wato mutane idan muka duba bayanin malaman tafsiri misali idan mun ɗauke wato ainihin <clears throat> wannan aya يسأل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد wanda suke cin riba lallai wato ba za su iya tashi su tsaya ba a ranar alkiyama sai kaman yadda wato mai ciwon farfadiya yake iya tsayuwa wato wanda shaidanin aljani ya buge shi الإمام القرطبي الله يمشي رحمه أتكلم تفسير الجامع لأحكام القرآن مجلدين أخرى أشافي نقري أكد همسن دبير في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصر من جهة الجن ya ce a cikin wannan aya akwai dalili wanda ke nuni zuwa ga bacin maganan waɗanda suke inkarin yasarwa da ainihin aljanu suke yi ma mutane wanda ama annahu min fi'l tabai kuma suka riya cewa wai wannan ɗabi'a ne kawai yake sa mutum ya rika faɗo wa anna shaytana la yasluku fil insani yace suka ce wai shaytan ba ya shiga jikin dan adam wala yakunu minhu masun wai kuma shaytan ma baya iya shafan ainihin dan adam kaga al-imam al-qurtubi ya kora maganar waɗanda suke cewa shedani baya shiga jikin ya tabbatar kenan da cewa aljani yana iya shiga jikin قال أبو حيان الأندلسي في النحر المال أبو الحيان يتي والظاهر أن الشيطان يتخبط الإنسان حقيقة يتي للي أبو ليكي ظاهر شيطان يكرق ياسد متم حقيقة من hakan nan a cikin baharul muhit wato yace walau naqaltu aqwala a'immatu tafsir fi ta'yid zalika la kharaja al-kitabu an maqsud yace da dan tattaro dukkan maganganun malaman tafsiri to ko shakka babu da sai littafin nan ya fita daga ainihin wato sa na wato tafsiri domin da ya na kawo maganganu masu tarin yawa game da abin da ya shafi wato shigan aljani wato jikin mutum har ila yau idan muka sake zuwa gaba za mu ga maganganun wasu daga cikin malamai shekul islam ibn taymiya Allah ya mishi rahama a cikin majmu'i fatawa mujalladi na 24 shafi na 276 yace laysa fi a'immatil muslimina man yunkiru dukhul al-jinni fi badan al-masru'i wa ghayri a cikin malaman musulunci ba a samu wani malami da ya yi inkarin shigan aljani jikin mutum ba wa man ankara zalika wanda ya musu haka wadda a anna ayyukan yukadzibu zalika kuma ya iddia in cewa shari'a ma ya karyata haka faqad kadaba ala shari'a yayi ƙarya ma shari'a wa laysa fil adillati shari'ati ma yanfi zalika cikin dalilai na shari'a babu abin da ya kora haka ثم قال رحمه الله تعالى أول ويتي دخول الجني ثابت باتفاق أئمة آل السنة والجماعة شغل الجني جكم وانا أي اتفاق وجم ما لمن واتو مسلمشي ما لمن سنة لكم أينهم واتو جماعة هكذا الإمام ابن حزم yake faɗa a cikin littafin shi alfisal fisal fil milali wal ahwa'i wal yace wa amma sabu amma kayaswa na aljani fa inna Allah azza wa jalla Allah ya ce kalladhi yatakabbathu ash-shaytan min al-mas fa dhakara azza wa jalla ta'sir ash-shaytan Allah ya ambaci tasirin shaytan fil masruqi ga wanda ya kayar da shi inna ma huwa bil mamassati hakan na faruwa ne ta hanyar shafa fala yajuzu li ahadin an yazida ala zalika shay'an bai halatta wani bai ƙara wani zance akan haka wa man zada ala hadha shay'an faqad kafa ma la ilma lahu bihi wanda ya ƙara wani zance akan haka ya faɗi abin da baya da ilimi a kan kuwa haramun layi ya mutum ya yi haka kuma haramun ne bai inganta ba gare shi wa'annan maganganu daga waɗannan malamai ya tabbatar mana da cewa wato ainihin a shaidani yana iya shiga ainihin wato jikin mutum hakan nan abu ja'far tabari al-imam tabari wanda shine ya rubuta tafsiri na farko a duniya da yazo kan wannan aya yace alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass sai ce ani bi zalika yatakabbalu ash-shaytanu fi dunya wato ainihin shaytan yana ainihin wato yana wofantar da shi a duniya wa ya alladhi yakhluquhu shine yakan ainihin shake shi fa yasra'uhu ya kayar da shi min al-mass saboda shafa da ya masa ya ani jununi wato saboda hauka da ainihin wato ya shafa masa al-imam al-bagawi Allah ya mishi rahama shi ma ya faɗa wato a cikin littafin shi ma'alimu tanzil a mujalladinsa na farko shafin sa na 340 yace la yaqumuna illa kama ya alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ay al wato hauka yuqalu massa ar-rajulu fa huwa mamsusun ka na majinuna. akan ce mutum wato yi hauka idan aljanu sun shafe shi قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نص الإمام ابن كثير ديزو فسر الآية يأتي أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة ba za su tashi ba daga cikin kaburburan su a ranar kiyama illa kama ya kumul masaru halu sar'i sai dai kaman wanda aka kayar da shi a lokacin da yake faduwa wa takabbutu shaytanu lahu da kuma ya da shi da shaytan yayi wa zalika annahu yaqumu qiyaman munkaran yayi wani irin mummunan tashi وقال فضيلة الشيخ محمد ابن صالح القسيلي أتكن فتوانسا وتويا فدا مجلد نتايا أشافي نتريد همسن شدة زوا نتريد بقل جوابا أمن سأله يا بعد أنسى نيغوان دي تنبيش هل الجن تأثير على الإنس شن الجن ينا تأثير أكم متو وما طريق الوقاية منهم تايا إذا أكار كيدا غريش فقال نفع الله يتي لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية باب كوكونتو الجن aljanu suna da tasiri wajen cutar da mutane allati qad tasilu ila alqasl tana iya kaiwa masu kashe mutum wa rubbama yu'zunahu bi ramyil hijarati wani lokaci za su cutar da shi su jefe shi da dutse wa rubbama yurawwidu al-insan wani lokaci su dinka sa mutum cikin razana da tsoro ila gari zalika min al-ashiya allati tasbutu bis sunnati zuwa ga waɗannan waɗannan abin da ya tabbata cikin sunna wa dalla alaiha alwaqi kuma waqi ya gwada haka fa qasabata anna rasul sallallahu alaihi wasallam azla li ba'di ashabi an dhahaba ila ali fi ihdal ghazawati ghazwatul handaq ya inganta annabi sallallahu ya yi yayi sauki masashin wasu su tafi gidajensu a yakin handaq wa kana shabban hadisa da bi a ko wani saurayi yayi sabon sabon aure falamma wasala ila baitihi da ya isa gida wa idza alal babi albabi sai ga matarsa a kofar gida fa ankara alaiha zalik sai ya ji bakin ciki yaya matarsa za ta fito kofar gida tana tsaye fa qala lahu udkhul yace ki shiga gida fa ko fa qalat lahu tace da shi dukul shiga ka gani abin da ya fito da kada kala ya shiga fa idza hayatun multawiyatun alal firashi sai ga wata macijiya ta nan da akan katifa wa kana ma'aguran a hannunsa akwai mashi fawa kaza habir gumhi ya soke ta hatta mata sai ta mutu wa fil hali ai azzamanin lazi mata fi hayya matar rajul macijiyar tana mutuwa shi ma na mutuwa wala yudra ayyuhuma asbaqu mautan alhayyatu am rajul ba ma san waye riga mutuwa ba shine ko ita فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان wato lokacin da aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi ya hana kashe irin waɗannan macizai allati takun mawdu'un fil buyut wanda take gida illa abtara wa tufiyatayn wato irin waɗannan macizai sai annabi ya hana a rinka kashe su a cikin gidaje domin waɗansu daga cikinsu wato aljanu ne ba mutane ba وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس wannan ya gwada aljanu suna yin ta'addanci wa mutane wa annahum yu'zunahum suna cutar da su amma annal waqi ashahidun bidalika waqi ima ya tabbatar da haka fa innahu qad tawatarat al akhbar wastafadat bi anna al insan qad yati ila al khirbati fa yarmi al hijarata wa huwa la yara ahadan min al insi fi hadhihi al khirba wa qad yasma'u aswatan wa qad hafifan ka hafifin ashjar wa ma ashbaha dalika mimma yastawhishu bihi wa yata'azzabu wani lokacin mutum zai ji an jefe shi ko an kira sunansa ko ya ji wani motsi abin da dai zai iya sa shi ya razana kuma bai ga wanda ya masa wannan abun ba saboda haka dai malam a ba da amsansa ya faɗi wato wannan amsa ɗin na cewa lallai aljanu suna iya shiga wato cikin ainihin wato jikin mutum daga ƙarshe waɗansu hadisai ne guda biyu ko guda uku kaɗai wato za mu kawo domin wato ƙara ƙarfafa dalili a kan haka hadisi na farko hadisin abul yusuf radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadan wal gharq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu inda al-maut wa a'udhu bika an amutu fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika an amuta annabi yana neman tsari cikin wannan hadisi na al-imam ahmad da abu dauda da al-imam an-nasa'i da tabarani wato hadisi ne mai kyau ya ce annabi yana cewa ya Allah ina neman ka tsare daga ainihin wato halaka ko kuma wato daga ainihin fado wato in fado daga wuri wanda yake mai nisa gangaro har da mutu ko kuma wani abu ya rusu a kai ko na dirmiye a cikin ruwa ko gobara ya kashe ina neman ka tsare daga ainihin wato kada shedan ya yashe ni ko ya kayar da ni a lokacin mutuwa na neman ka tsare kan na mutu a wurin yaƙi da ɗaukar kalmar Allah ina mai juya baya na neman ka kada na mutu saboda wani dabba da ya cije na biyu hadisin al'imamin imam muslim ana bi sa'id al-khudri Allah ya yadda da shi yace annabi ya ce idan tasa'aba ahadukum in dayan ku yazo hamma falyumsik bi yadihi ala fihi ya rufe bakin sa fa inna ash-shaytana yadkhulu dan shaytan yana shiga al-imam an-nawawi a cikin sharhin sa dai wannan hadisi a cikin al-minhaj wato sharhi na sahih muslim mujalladi na biyu a shafi na 842 yace qala al-umma kullana malamai suka ce amara bi kazmi tasa'ubi wa raddi annabi ya ce a rufe hanya ne a hamma ne a mai da shi wadda iliyadi alal fami a sa hannu a baki da Allah ya buluga shaitanu muradahu dan kada shaitan ya samu cimma burinsa min tashwihi shi suratihi kar ya bata suran mutum wa dukulihi famahu kuma ya shiga ta bakinsa wa dahakihi min kuma ya masa dariya wallahu a'lam al-imam hafiz ibn hajar a cikin fathul bari mujalladi na goma shafi na ɗari shida da ashirin da takwas ya ce fa yutabalu an da bihi ad-dukhulu haqiqatan za zai dauku ana nufin zai aljanin ya shiga ne a hakikan wa in kana ya jire al-insani majra dami ko da yake dama shi dan yana gudana a cikin dan adam magudanar jini lakinnahu la yumakkinu minhu ma dama zakira Allah ta'ala amma ba zai samu dama wato na ya samu dama akan ɗan adam ba mutum mutum na ambatan Allah wal mutasa'ibu fi tilka halati ghairu zakir shi ko mai hamma a lokacin ba zikiri yake ba wa yatamakkanu shaytanu min ad-dukhul fihi haqiqatan shaytan zai iya samun dama ya shiga cikin bakin sa a haqiqan wannan shi ma yayi ishara hadisin wato zuwa ga haka a wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim annabi yake cewa idan sai kad adukum min manamihi dayan ku ya tashi daga bacci falyatawadda fatawadda yazo alwala falyastansir salasin ya faci hancin su so uku fa inna shaytana yabitu ala fayshuni domin shaytan yakan kwana a zozon hancinsa قال القاضي إياد قاضي إياد واتو يا فتا كما ريد النووي نقلتو أسفي شرم صحيح مسلم يتي تيوا يؤتمل أن يكون قوله فإن الشيطان يبيت على كيشومه على حقيقته واتو زي أو كتيوا أحقيقا فإن الأنف أحد منافذ الجسم هو الشيء هانشي ديني لك تكون قوفوفون شيغا تكين ديكي التي يتوصل إلى القلب منها وانا لك تنن ذاك إحساس لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه musamman ma babu wani hanyar da ake shiga jiki wanda ba yi da kofa rufaffe kamar hanci Shi ne kawai yake buɗe da suwar uzunai ne yace sai kuma kunnuwa hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne hadisin Al'imamul imam bukhari hadisin Jabir dan Abdullahi da yake cewa ikfi'u subyanakum inda al-masa fa inna lil-jinni intisharan wa qitfatan ya ce idan yamma ya yi goshin magariba ku rike yaran ku kar basu suna yawo domin aljanu suna yaduwa kuma suna cafkan wanda za su cafka za mu tsaya ana abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh